Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mu ta View Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da yammacin wannan rana ta Litinin biyu ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandane ne tare da Aisha Sule da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC kai tsaye muke gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci naku. Amma kama mu tsunduma bari mu fara da kanin labarai. Fadar White House da ke nan Amurka ta ce ba za ta shiga zaman sauraron ba'asi kan tsige shugaba Donald Trump ba. rikicin yankin hong kong ya sa an dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china Adadin mutane da suka mutu a hadarin mota da ya auku a Tunisia ya karu. To kanin labaran kenan idan kuka zauna za ku ji cikakkun labarai. Muna kuma tafe da shiri wanda za ku ji rahotanni da muke tafe da su kana da kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin za ku ji cewar wai waɗanne dalilai ne suka sa gwamnatin tarayyar Najeriya rufe bakin iyakokinta da har 'yan ƙasar ke kokawa? wannan da ake kira bullet ko harsashi ko shi ba a yi a najeriya ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban ana iya cewa wai kuwa me yasa gwamnatin tarayyar najeriya garkama wasu 'yan kasar ba tare da yi musu shari'a ba da ka sace kudin mukamman nan asalin zai sace kudin mukamman nan ka tauye ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun mukamai. muna tafe da duka waɗannan rahotanni kana kuma da kuma sauran rahoto ko kuma ce shiri na ilimi garkuwar ɗan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. fadar white house da ke nan amurka ta ce ba za ta shiga zaman sauraron ba'asi kan tsige shugaba trump ba wanda kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka ke yi shugaban kwamitin gerald nadler ya gayyaci shugaban amurka donald trump da lauyansa da su bayyana a gaban kwamitin a yayin da zaman sauraron jin ba'asin zai shiga mataki na gaba duk da cewa ba wanda ke sa ran trump zai bayyana amma yana da niyyar halartar taron koli na kungiyar tsaro ta NATO da za a gudanar a wannan makon a kusa da London. Shi ma lauyan a fadar White House, Pat Cipollone, ya nuna ƙin amincewarsa da gayyatar. A cikin wasiƙar gayyatar da ya aike wa shugaba Trump a makon da ya gabata, Nadila ya baiwa Trump tabbacin cewa za a yi masa adalci a zaman jin ba'asin. Majalisar Dokokin Iraq ta amince da murabus ɗan Firaministan ƙasar Abdel Abdullah Mahadi da ya yi a jiya Lahadi, matakin da ba a san ko zai kawo ƙarshen mummunar zanga-zangar da aka kwashe watanni biyu ana fama da ita a ƙasar ba. A ranar Juma'a, Mahadi ya ajiye aikinsa kuma ana sa ran shugaban ƙasar ta Iran. bahran saleh zai umarci masu rinjaye a majalisar kasar da su zaɓi sabon firaminista sai dai matakin zai ɗauki lokaci mai tsawo domin ba a san waɗanne jam'iyyu ne suka fi rinjaye a majalisar ba mahadi da gwamnatinsa sun amince za su yi aiki aikin wucin gadi don gudanar da gwamnati a sabuwar kamun a zaɓi sabon firaminista. kuna shan labaran nan ne daga nan muryar amurka Washington DC. An dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China a sanadiyar sa hannu da shugaban Amurka ya yi akan dokar da 'yan Republican da Democrats suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a Hong Kong a cewar kafafen yada labarai na yana gizo mai suna azion kafar ta bayyana wata majiya da ke kusa da jagorancin tattaunawar shugaba donald trump na cewa an dakatar da tattaunawan ne akan yarjejeniyar cinikayya domin wannan dokar kuma ana buƙatar a bawa shugaban ƙasar china xi jinping damar al'amura da suka danganci siyasa su lafa kasar ta china ita ma tana kokarin daukar matakan rama abin da take kallo a matsayin goyon baya da amurka ke baiwa masu rajin demokradiyya a hong kong a yau litinin ma'aikatar wajen china ta bayyana saka takunkumi akan kungiyoyin amurka masu zaman kansu wanda suka taka rawa a zanga-zangar kin gwamnati a hong kong kungiyoyin da abin zai shafa sun hada da kungiyar kare hakkin bil'adama na Human Rights Watch. adadin mutane da suka mutu a wani hadarin mota a arewa maso yammacin kasar tunisia ya karu bayan da wata motar fasinja take dauke da take kan hanyarta na wani tafiya cikin wani, wani guri mai tsaunuka ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 26 bayan aukuwar hadarin a jiya lahadi wani jami'in ma'aikatar harkokin cikin gida a kasar ta tunisia ya ce motar bus ɗin na ɗauke da fasinjoji 43 ne a lokacin da haɗarin ya auku dukkansu kuma 'yan kasar ta tunisia ne motar na kan hanyar ta ne na zuwa wani wurin shakatawa da ake kira Ain Darhan mai nisan kimanin kilomita 185 daga Tunisia, babban birnin kasar. wannan haɗari na daga cikin mafiya muni haɗari da aka samu a ƙasar wanda ke da nasaba da rashin kyawun hanya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bar mu shiga taskar rahotanni yanzu kuma. A makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana cewar tana da masaniyar cewa rufe bakin iyakokinta da ta yi ya jefa al'ummomi cikin mawuyacin hali. Amma gwamnatin ta ce hakan ya zamo dole ne domin maido da martabar ƙasar a idon duniya. Isa Lawal Ikara ya haɗa muna kwarya ƙwaryar rahoton nan. rufe iyakokin kan tudu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin haɓaka tattalin arziki da kuma tsarkake tsamin tsaro na ci gaba da jawo hankalin 'yan wannan ƙasa. Masana tattalin arziki na ganin dai duk da yake an riga an samu alfanu amma akwai matsalolin da ya kamata ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba su. Kamar dai da aka ji ita ma kanta gwamnatin tarayyar na gaya wa duniya cewa rufe iyakokin Najeriya duk da yake na wucin gadi ne. Ta gano ya haifar da tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Malam Abdullahi Abakar Gwandu shine shugaban sashen koyar da mulki da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar Kaduna wato Katpoli. kuma ya yi ƙarin haske game da rufe iyakokin Najeriya da kuma sakamakon da ake gani a wannan ƙasa. Maganan rufe iyakokin Najeriya da ake kira boda da turanci ya taso ne a sakamakon abubuwa guda biyu matsalar tsaro da kuma matsalar tattalin arziki. A kan sha'anin tsaro idan ka duba makaman da ake amfani da su wajen ta'addanci da kashe 'yan najeriya ba ɗaya ko bullet wannan da ake kira bullet ko harsashi ko shi ba a yi a najeriya ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban na farko kenan na biyu har yanzu a wajen tsaro za ka haushin ci cewa yau halin da ake cikin matasan mu sun zama 'yan kwaya mashaya ba su cikin hankalinsu Ƙwayoyin nan ba wanda ake yi a najeriya su ma ta hanyoyin nan ake shigowa da su kuma shaye-shayen nan shi ma yana da alaka da ta'addancin nan to idan ka koma ta tattalin arziki yan karin magana sun ce gida biyu maganin gobara dogara da mai din nan mun ga abin da ya jawo muna lokacin da farashin shi ya kare daga gwamnatin najeriya a cikin matakan farfado da tattalin arzikinta shine maganan farnin noma maganan hana shigowa da waɗansu abubuwa da yake za mu iya yin su anan wato iftila'i na al'ada da halayya irin na ɗan kasuwan najeriya bai taɓa buƙatar sauƙi ya zo ma ɗan ƙasa shi dai ya tara ma aljihun shi kuɗi amma idan ba haka ba kamar kayan abinci wanda muke a nan kuma muna kai ma waɗannan ƙasashen to ya kamata a ce farashinsa ya kare amma ai kaga saboda ƙeta da mugunta kamar lokacin da aka yi matsalar dala ɗin nan ne mai yankan farci ma sai ce maka ai dala ta tashi to su ma yanzu boda suke ce maka amma ai wasu manoma suna murna kuma da rashin karyewa kayan abincin da suke ganin shine taimakon da ake cewa gwamnati ta musu yanzu a'a su manoma ai idan kana neman dan kishin kasa a Najeriya ai shine manomi manoman nan ai su suke gina najeriya su suke bauta wa najeriya ka taba jin manomi ya jin aiki amma an ga tawara ana tanan gaza wasu wajen ciyar da najeriya ne yasa ake ta hankoran shigo da shinkafa da sauran kayan abinci daga waje a'a ba gaza wasu bane manoman najeriya ai ba su gaza ba idan ka duba yau duk wani dan najeriya ya watsar da noman nan ya fuskanci hanyar da zai samun kuɗi cikin sauki ai abin da ya kashe noman kenan To kome ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman dai magidanta game da maganar rufe wannan iyakoki na ƙasa da kuma halin da ake ciki yanzu? Sunana Kabiru mai neman na jefa masinjan ƙungiyar zaɓe sanka kulab na tarayyar Najeriya. A matsayina na talaka manomi makiyayi na yi farin ciki da rihe boda na farko dai mu ji tsoron Allah da mu da su da cewa an rihe bodan nan dama sun saya sun tara wani ma har ya expire baya amfani amma aka ɗauko kuma aka ninninka farashin shi a nan ba a taimaki ƙasa ba ba a taimaki 'yan ƙasa ba kuma ba a taimaki gwamnati ba ne yadda take so ta ciyar da ƙasar gaba. sunana aliyu yusuf tumbas ko da ni ba ɗan kasuwa ba ne amma ba ni jin daɗi ya kamata gwamnati ta tausaya tunda akwai masu shigowa da gaskiya to sosai a basu shigo wanda kuma aka san suna da ha'inci sai a tsare su. da abdullahi wanda yake zaune a angon ɗalaha wani bangare ya taimaka to wani bangare ko abubuwan da ake yi ai ba a daina ba da maganan hawan kaya da suka yi tsada ka sun yi a magidanci abin za saya naira goma sai an mai shi naira ashirin wanda ba ma jin daɗi a kai. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya. to a gaida isa lawal ikara daga batun mawuyacin hali da wasu al'ummomin najeriya da ƙasashe makwabtanta suka shiga sai batun rashin mutunta doka da oda daga bangaren mahukunta a najeriya kimanin shekaru hudu kenan da aka tasa keya tsohon mai baiwa shugaban kasa goodluck abela jonathan shawara a harkar tsaro kanar sambo da suki zuwa gidan kasu ba tare da an tuhume shi ba wanda aka zarge shi da satar dukiyar ƙasa kimanin dala biliyan biyu wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana rahoto na musamman akan hakan rufe iyakokin kan tudu da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi domin haɓaka tattalin arziki da kuma tsarkake tsamun tsaro na ci gaba da jawo hankalin 'yan wannan ƙasa. Masana tattalin arziki na ganin dai duk da an riga an samu alfanu amma akwai matsalolin da ya kamata ita ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta duba su. Kamar dai da aka ji ita ma kanta gwamnatin tarayyar na gaya wa duniya cewa rufe iyakokin Najeriya duk da kire na wucin gadi ne. Ta gano ya haifar da tsadar rayuwa a wannan ƙasa. Malam Abdullahi Abakar Gwandu shine shugaban sashen koyar da mulki da kasuwanci a kwalejin kimiyya da fasaha ta ƙasa da ke jihar Kaduna wato Katpoli. kuma ya yi karin haske game da rufe iyakokin Najeriya da kuma sakamakon da ake gani a wannan ƙasa. Maganan rufe iyakokin Najeriya da ake kira boda da turanci ya taso ne a sakamakon abubuwa guda biyu matsalar tsaro da kuma matsalar tattalin arziki. Akan sha'anin tsaro idan ka duba makaman da ake amfani da su wajen ta'addanci da kashe 'yan najeriya ba ɗaya ko bullet wannan da ake kira bullet ko harsashi ko shi ba a yi a najeriya ana shigowa da su ne ta hanyoyi daban-daban na farko kenan na biyu har yanzu a wajen tsaro za ka haushinci cewa yau halin da ake cikin matasanmu sun zama 'yan kwaya mashaya ba su cikin hankalinsu ƙwayoyin nan ba wanda ake yi a najeriya su ma ta hanyoyin nan ake shigowa da su kuma shaye-shayen nan shi ma yana da alaka da ta'addancin nan to idan ka koma ta tattalin arziki yan karin magana sun ce gida biyu maganin gobara dogara da mai din nan mun ga abin da ya jawo mana lokacin da farashin shi ya kare saboda haka gwamnatin najeriya a cikin matakan farfado da tattalin arzikinta shine maganan farnin noma maganan hana shigowa da waɗansu abubuwa ɗin da yake za mu iya yin su a wato iftila'i na al'ada da halayya irin na ɗan kasuwan najeriya bai taɓa buƙatar sauƙi ya zo ma ɗan ƙasa shi dai ya tara ma aljihun shi kuɗi amma idan ba haka ba kamar kayan abinci wanda muke a nan kuma muna kai ma waɗannan ƙasashen to ya kamata a ce farashinsa ya kare amma ai kaga saboda ƙeta da mugunta kamar lokacin da aka yi matsalar dala ɗin nan ne mai yankan farci ma sai ce maka ai dala ta tashi to su ma yanzu boda suke ce maka amma ai wasu manoma suna murna kuma da rashin karyewa kayan abincin da suke ganin shine taimakon da ake cewa gwamnati ta musu yanzu a'a su manoma ai idan kana neman dan kishin kasa a Najeriya ai shine manomi manoman nan ai su suke gina najeriya su suke bauta wa najeriya ka taba jin manomi ya jin aiki amma wani ana nan gaza wasu wajen ciyar da najeriya ne yasa ake ta hankoran shigo da shinkafa da sauran kayan abinci daga waje a'a ba gaza wasu bane manoman najeriya ai ba su gaza ba idan ka duba yau duk wani dan najeriya ya watsar da noman nan ya fuskanci hanyar da zai samun kuɗi cikin sauki ai eh, abin da kashe noman kenan to komai ra'ayoyin 'yan najeriya musamman dai magidanta game da maganar rufe wannan iyakoki na ƙasa da kuma halin da ake ciki yanzu sunana kabiru mai neman na jefa masanjin ƙungiyar zaɓe sanka kulab na tarayyar najeriya a matsayina na talaka manomi makiyayi na yi farin ciki da rihe boda na farko dai mu ji tsoron Allah da mu da su da cewa an rihe bodan nan dama sun saya sun tara wani ma har yayi expire baya amfani amma aka ɗauko kuma aka ninninka farashin shi a nan ba a taimaki ƙasa ba ba a taimaki 'yan ƙasa ba kuma ba a taimaki gwamnati ba ne yadda take so ta ciyar da ƙasar gaba. sunana aliyu yusuf tumbas ko da ni ba ɗan kasuwa ba ne amma ba ni jin daɗi ya kamata gwamnati ta tausaya tunda akwai masu to ma sauraro sai mana aikin gafara wannan samu tangarɗar na'ura amma ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya. yanzu an samu shekaru hudu cif tun kamawa da tsare tsohon mai bawa shugaban najeriya shawara ta fuskar tsaro zamanin tsohon shugaba jonathan wato kanar sambo da suki sambo dai wanda ake tuhuma daga hukumar efcc da salwantar da kuɗi da suka hawa da dala biliyan biyu na hannun jami'an tsaron farin kaya dss a bayan an kama da sukin ne mahaifinsa tsohon sultan ibrahim da suki ya yi jinya har allah ya masa rasuwa ba tare da sambo ya samu ganawa da shi ba kazalika sambo da suki ya samu beli har ma daga kotun kungiyar kasashen raya tattalin arziki ta afirka ta yamma wato ecowas ko cdao amma bai samu fitowa ba. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya bayyana dalilin rashin sake da sokin ciki har da batun kuɗin da aka ce don sayo makamai ne da ba a sayo ba. Har haka ya sanadiyar 'yan ta'adda suka kashe dubban mutane. Idan ana zargin ka da aikata laifi na abin da ya danganci sace kuɗin makamai an zarge ka da aikata laifi na sace kuɗin makamai ah, ainihin kaje kotu ta ba ka beli akan zargin sace kuɗin makamai aka waye gari bukata da eh, bincike ya taso na cewa ah ai ba magana sace kuɗin makamai ba ne da ka sace kuɗin makaman na asalin zai sace kuɗin makaman nan ka tauye eh, ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai ka sa rayuwarsu cikin kangi waɗanda ya kamata sojoji su hita su ba kariya sa ta so rayuwa cikin kangi a sanadiyar rashin makaman nan eh, ainihin farar hula sun rasa rayukansu sojoji sun rasa rayukansu bukata ta kama ta abiyi bincike akan abin da ya danganci salwantar rayuka har ila yau shikenan tun da an caje ka an bashi ka beli akan abin da ya danganci sata ko kuma sama da fadi akan harkokin um, abinan uh, kuɗi bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka sai ka yanke hukuncin cewa za a ainihin shikenan gwamnati ba za ta bincika ba a hirar da muka yi da da suki gab da zaben 2015 ya bayyana cewa shine ma kan gaba wajen neman kawo maslaha ga gwagwarmayar kawar da boko haram i wish to assure nigerians that government is doing everything to protect lives and property We have developed a program that is inclusive, and our doors are open for new ideas or input that the public may have. da alamun san bata su kina nan lafiya hannun jami'an ko ba a san ranar da shari'arsa za ta kammala ba har ya kai ga yanke masa hukunci in za a tuna samba da suki ne sanar da ɗage zaben 2015 da dalilan tsaro inda duk da haka bayan gudanar da zaben shugaban muhammadu buhari daga jam'iyyar apc mai adawa a lokacin ya lashe zaben bayan takara sau hudu a tsawon shekaru goma sha biyu shi ma shugaban yan shi'a na imn ibrahim elzazzaki na cika shekaru hudu a watan nan na disamba tun kama shi da aka yi a zaria biyo bayan gamar yan shi'a da sojoji da ta fara a cibiyar husainiya nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya masu sauraro sai mana aikin gafara mu dan samu tangarɗa da na'urarmu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da yammacin wannan litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirinmu na wannan makon zai kammala tattaunawarmu da Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar da ke kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, inda yake ci gaba da ba da shawarwari ga iyaye, malamai har ma da su kansu ɗalibai. Ƙarshe farfesa a matsayinka na shugaban wannan hukuma da ke kula da kwalejojin horas da malamai ta ƙasa a Najeriya, wani irin kira gare ka ga su mahukunta da suke jan ragamar waɗannan kwalejoji da suke kusan akwai kwalejoji sama da ɗari da saba'in da wani abu a najeriya wani irin kira kake da shi gare su na farko kenan sannan na biyu wani kira kake da shi ga su iyaye waɗanda suke da burin gani 'ya'yansu sun je waɗannan kwalejojin horas da malamai sannan kuma su kansu ɗalibai wani irin kira kake da shi gare su musamman don su samu shauki na san su masu zama malamai a gobe. Ga waɗannan shugabannin makarantu ina son su ƙara kula da yadda ake koyarwa ma'ana abin da muke kira supervision. Zan baka misali sai ka ga makaranta na sakandare mai zaman kanta da kuma wannan makaranta ta gwamnati yawancin bincikenmu ya nuna cewa a makarantun gwamnatin akwai malamai masu ilimi da suke koyarwa wanda suka fi na waɗannan makaranta masu zaman kansu amma in aka yi koyarwa yaro ya zo gama makaranta sai ka ga ya fi cin jarabawa a wancan makaranta mai zaman kansa A kan wanda suka yi makarantar gwamnati alhali kuma mallamin na makarantar gwamnatin sun fi ilimi me yake kawo haka rashin kula da yadda ake koyarwa idan kana makarantar wani mutum ne zai tabbatar da cewa in awa takwas za ka yi to kayi awa takwas din nan kana tsaye kana koyarwa nan kuma sai ka same su a gindin bishiya to wannan yana ɗaya daga cikin abin da muke jawo hankali ko kuma za mu ba da shawaran waɗannan waɗanda suke rike da waɗannan manyan makarantu su tashi tsaye domin a da makarantun gwamnati nan ake samun ilimi ba makarantun masu zama kansu ba to abun ya juya muna so a lura da wannan shi kuma uban yaro ko iyayen yara da ba a damu da bokon ba yanzu zamani ya zama boko don haka idan kana son ka rayu a duniyar yau kuma ka fahimce ta to fa sai ka hada da boko in ji mu'azu haɗeja ne ko sa'adu Zumbur? ya ce ilimin addini na gaba ilimi na binta na zamani to yanzu ya wajaba a kan 'ya'yanmu su samu waɗannan ilimi duka biyu idan fa ba mu yi bokun nan ba da kowa ma kwatamin da yake jefawa arewa to za ta ci gaba da haka amma in mun yi boko muna da mallami, muna da doktoci muna da injiniya muna da nas nas muna da mene-mene to shikenan za mu tare wasu abubuwan gwamnati bisa ga ɗan abin da take da shi tana taimakawa don waɗannan makarantu su ci gaba kada ka manta a addinance ma in ka haifi ɗa ilmantar da shi da tarbiyyansa yana kanka ne baya kan gwamnati yana kanka kai da ka haife shi saboda haka ina kai ina zagin gwamnati in ɗanka bayi da ilimi a kanka yake saboda haka mu iyayen yara mu tashi mu taimaka wa yaran nan mu tsaya mu tabbatar da cewa sun yi karatun nan domin ko mutum bayi da aiki yadda mutane za su tafi yadda rayuwansu wanda yake da ilimi zai tafiyar da rayuwansa daban da wanda bayi da ilimi to saboda haka ilimi ya wajaba a kanmu kuma duk mu taimaka ɗalibai dai kamar yadda na faɗa a baya zamanin nasu ne kuma suna ganin bukatun zamanin domin su saje da zamanin a tafi daidai idan ba su yi karatu ba za su zama kuran baya in ba su yi karatu ba ba za su fahimci komi ba in ba su yi karatu ba ba za su iya gudanar da abubuwansu ba ai suna ganin yan uwansu suna tafiya yanan gizo suna kulle abokantaka a can suna samun yau a nan idan kana son ka samu wani littafi wanda ba za ka iya saya ba za ka iya shiga yanar gizo ka samu littafin ka karanta shi ka fahimce shi shi yasa koyarwa na yanzu ma akan sa ɗaliban ne a gaba ba irin da wanda malami kullum yana da alli a gabansa yana rubuta ana yana rubutawa ana kofi ba a'a yanzu za a ce ne ga abin da muke so mu yi magana a kai yau malami ya faɗi dan abin da ya sani sannan kuma ya faɗa muku wurin da za ku je a yanan gizo ku samo sauran bayanai ku shiga shi yasa ma yanzu kamar a jami'o'i da sauran eh, kwalejoji na ilimi idan ka je kai malamin kana magana sai yaro ya ɗaga hannunsa ya ce to amma an shiga wannan wuri domin kaza da kaza a kaza da kaza an yi kaza ma'ana ya fi ka ya dan yi wani bincike da ya fi abin da ka sani to wani abin da yake ce duk da ɗalibai nagari dole ne su natsu su yi karatu kuma su bar duk wasu ɗabi'o'i da wanda bayi da kyau su mai da hankalinsu akan karatun nan domin rayuwarsu ta duniya ta inganta. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu muna miƙa godiya ta musamman ga bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarni. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Kuma sauraro har yanzu ana tare sashen Hausa yanzu kuma ga wasikun masu saurare. saƙonmu na farko ya fito daga Abubakar Sadiq Belal jihar Adamawa Najeriya ya ce Salam VOA Hausa. A yau ina son ku bani dama domin in taya murna ga sabbin kwamishinonin jihar Adamawa. da suka sha rantsuwar kama aiki a ranar litinin din da ta gabata da fatan za su yi aiki tsakaninsu da allah voa na gode sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga goni manajan bullo da masak da kaka alhaji bukkar gursuma da masak da mustapha baba ali da masak suka ce baki ɗaya salam biyu hausa a yau mun shigo wannan filin ne don mu yi yabo da jinjina zuwa ga mai girma sabon gwamnanmu na jihar borno profesa baba gana umara zulum tabbas al'ummar jihar borno mu kam ba mu yi zaben tumun dare ba duk da cewa ko shekara ɗaya bai yi a ƙaragan mulki ba amma ya yi mana abin da ba a yi mana ba a shekaru takwas ba hakika sai yanzu ne muka samu gwamna na gari mai kishin talaka ba mai kishin aljuhun shi ba muna addu'ar Allah ya sa ya tafiyar da mulkin sa lafiya ya gama lafiya amin summa amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga namairo umar makera da salihu isa fana suka ce baki ɗaya hakika an ce fata na gari lamiri to da haka muka yi wa mahalartan wannan taron tattaunawa batun magance matsalar sauyin yanayi da duniya ke fuskanta wanda za a gudanar a birnin madrid na ƙasar spain fatan allah ya sa a ƙarshe ta cimma ruwa amin summa amin sai kuma sakon na gaba ya fito daga sufiyan gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum bai hausa ya ce ɗora sashin gina babbar jami'ar sufuri a yankin daura da shugaba muhammadu buhari ya yi abin alfahari ne ga mutanen daura da najeriya baki daya ta kuma sakonmu na karshe fito daga alhaji mele yusufari ya ce salam biyu hausa ya ce muna taya shugaba muhammadu buhari da matarsa aisha murna kasancewa shekaru talatin da aurensu da fatan allah ya ƙara wa rayuwa albarka amin summa amin To a gaida Abdulaziz Adali Tororo da wasikun masu saurare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Fadar White House da ke nan Amurka ta ce ba za ta shiga zaman sauraron si kan tsige shugaba Trump ba wanda kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka ke yi. Shugaban kwamitin Gerald Nadler ya gayyaci shugaban Amurka Donald Trump da lauyansa da su bayyana a gaban kwamitin a yayin da zaman sauraron jin bahasin zai shiga mataki na gaba. An dakatar da yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China a sanadiyar sa hannu da shugaban Amurka ya yi akan dokar da 'yan Republican da Democrats suka amince da ita da ke goyon bayan masu rajin demokradiyya a Hong Kong a cewar kafa yada labarai ta yanar gizo mai suna Azion. Majalisar Dokokin Iraq ta amince da murabus din da Prime minister kasar Abdul Abdul Mahdi ya yi a jiya Lahadi. Matakin da ba a san ko zai kawo ƙarshen mummunar zanga-zangar da ƙasar ta kwashe watanni biyu tana fama da ita ba. masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin wanda a yau ma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine a kan batun mutunta doka da mahukunta ba su yi ko kuma a ce mutunta doka ga 'yan ƙasa ta ya kuke ganin za a bi don a dinga mutunta doka. Yanzu a madadin abokiyar aikin nawa aisha Sule da ta taya ni gabatarwa sai wanda ya haɗa Daniel Brown da injiniyan namu Dan, ni ne Yusuf Aliyu Harande ke cewa bis salam.